Muhammadu Ibrahim mai ‘ya'ya uku ‘yan makaranta mun yi kitibis da shi a babbar kasuwar birnin mai inda yake ciniki tsakaninsa da mai sayar da tisi ko kuma yadi domin saya wa ‘ya'yansa ‘yan makaranta wanda wata ɗawainiya ce da iyayen yara ‘yan makaranta suke yi duka da irin kokawa da rashin kuɗi da ake yi dalilin shagugulan da aka yi na babbar sallar da ta gabata. Abin da ya kani kasuwa ina da yara uku su ne na zo in nema matenu na lakwal. An yi sallar illa ga lakwal ta shigo don tsadar rayuwa ta karu ala dole mu he da muka shiga bashi a banki furke mu samu mu hudda kanmu don ka muna roƙo ga faran da lafi yanzu lakwal baya sha da baya tsada dai ne ake tsaruwa ciki don ka mutum ya tsara iyalin shi don ya samu ya hudda kanshi A bangaren masu sayar da tisi ko kuma yadi a babbar kasuwar birni mai sun bayyana cewa a wannan lokaci suna samun kasuwa kwarar da gaske suna cabawa. Ni ina sayar da tisi ne cewa da yadi a nan babbar kasuwa. Tun lokacin babbar sallah mutane suna zawa saya tisi. Amma yanzu da makaranta ta soma an fi zawa saya saboda ɗinka tufafin makaranta. Kuma mun tanadi tisi da kowa zai iya saya daidai ƙarfinsa. Muna sayar da meta ɗaya na yadi ne akan jika da hamsin dari uku abin da ya sama haka muke sayarwa. Wannan wani ƙarin kashin kuɗi ne bayan sayan kayayyakin karatu wanda ɗawainiya ce ga iyalai masu yawa.